ci gabar karatun na littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراها لكتاب الشيخ محمد الناصر الدين الألباني رحمه ta'ala. A wancan mako mun karanta ainihin azkar da adiyat wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yin sa cikin sujjada yau za mu tashi abu na gaba shine annayu an qira'atul qur'ani fi sujudi sai qul muallif rahimahullahu ta'ala annayu an qira'atul qur'ani fi sujudi hani gabarin karanta alqur'ani a cikin sujjada kamar yadda muka karanta da ku a baya shari'a ta musulunci an hana mutum a cikin ruku'i ya karanta alqur'ani to haka nan a cikin siddara shi ma an irin wannan hanin kamar yadda hadisin ya zo dama hanin ya zo ne tare cewa an hana karanta qur'ani a cikin ruku'i ko a cikin sujjada wanda a lokacin na ce wannan hadisin shi kadai hadisi ne wanda duk wata bid'a a duniya zaka yi rusa ta da wannan hadisi saboda kullum mai yin bid'a abin da yake cewa ai abin yana da kyau to ba yana da ai kaza to kaza da nake salati ne da zikiri da kaza kana nufin salati da zikiri ba su da kyau sai suna da kyau sai dai ka sa su a mahalli ko ka ba su tsarin da shari'a bata ba su tunda ga abdul zikir shine alqur'ani sannan kuma aqrab ma yakunu al-abdu min rabbi wa huwa aqrab ma yakunu abdu min rabbi wa huwa sajidun kaga in ra'ayi zaka kawo sai ka ce a sujjada abin da ya fa karanta zikirin da ya fa kowane zikiri to amma kuma shari'a ba ta bukata da zaka karanta anan ne kai saba wa Allah kai saba manzon Allah kai kaga wannan ke cewa addinin kawai tauƙifi ne tsayawa kake sai inda manzan Allah ya da kai kawai ga abin da ake bukata kai malai ce wa kana sallallahu alaihi wa sallam yanha an qira'ati alqur'ani fi ruku'i was sujudi yace manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana hani gabarin karanta alqur'ani a cikin ruku'i da kuma cikin sujada kamar yadda makaranta hadisin Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda wanda yake cewa nahani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an qira'atul qur'an ko an aqara al hausa raki'an aw sajida sayyidina Ali ce manzon Allah ya hana ni gabarin ko kuma ya hana ni karanta al a ruku'i ko a cikin sujada to wannan hadisi shi ma yake ishara zuwa gare shi wanda mun karanta shi a cikin ar yace wa ya'muru bijtihad wal ikthar min ad-du'a fi hadha ar-rukn manzo Allah yana umarni bil istihadi da yin kokari da zage dantsi wal ikthari da yawaitawa min ad-du'a na yin addu'a fi hadha ar-rukn a wannan rukunin a rukuni na sujjada abinda manzo Allah yake umarni shine ka zage dantsanka ka yawaita ne yin addu'a wannan ba kuma ta mun yi bayani a baya wannan baya kore yin tasbihi a cikin sujjada kamar yadda kuma baya kore yin kuma addu'a a cikin ina a cikin ruku'i tunda mun karanta hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda manzo Allah ya kan subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli qara'uha fi ruku'i wa sujud kaga lafazin allahumma ighfirli menene addu'a ce wanda mun je din hadisan a baya malamai suka ce abin da ake nufi shine ya halatta za a iya yin addu'a a cikin ruku'i sai dai ba kamar yadda za a yi addu'a a cikin sujjada ba suka ce saboda ne suka ce saboda sujjada shine ƙarshen ƙasƙantar da kai ga Allah kuma sujjada shine ƙarshen nuna ubudiyya ga Allah to tunda shine ƙarshen ƙasƙantar da kai da kuma ƙarshen nuna ubudiyya kuma hadisi ya nuna lokacin da ya fi kusanci da Allah kuma da rahamar Allah mata ta'ala da ce abin da ya fi cancanta kanan shine miƙa bukatunka ga Allah shi yasa aka fi so a sujjada ya zama mutum ya yawaita yin addu'a malin ce kama ma mazafin ruku'i kamar yadda ya shuɗe a cikin arruku da muka karanta cewa kana ya ƙulu manzan Allah ya kasance yana cewa a ƙarau ma ya kunu la'abdu min rabbihi wa huwa sajidun mafi kusanci ko lokacin da bawa ya fi kusanci da ubangijinsa shine lokacin da bawa ya sujada sai manzo Allah ce fa aktaru du'a a fihi to ko yawaita addu'a a cikin me a cikin sujada ga wannan sai nuna kenan me aka bukata a sujada yawaita addu'a kamar yadda muka karanta da ku a baya amma ruku fa azmu fihi rabb wa amma sujud fajtahidu fihi bid du'a fa qaminun an yustajaba lakum manzo Allah ce amma ruku'u a girmama Allah a cikin sa ta hanyar ne ta hanyar yin tasbihi kamar da makaranta irin wannan tasbiha sai manzo Allah ce amma sujada mutum ya zage dantse wajen addu'a sai manzo Allah ya ce ay fajadirun an yustajaba lakum kun cancanci a amsa mu ina fata mun gane ko wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi da kuma abu awana da imam al-baihaqi wannan hadisin yana cikin hadisan da wasu maluma suke hujja da shi kan cewa gurin da ya fi kowane guri a cikin sallah shine sujjara suka ce domin gashi manzo Allah ya ce lokacin ne bawa ya kusanci da ubangijinsa wasu ko maluman suka ce a a gurin da ya fi kowane guri a cikin sallah shine lokacin da mutum yake tsaye yake karatun alkur'ani tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu salati tulul qunut fiyayye sallah shine tulul qunut wacce aka tsawaita tsayuwarta amma shaykhul islam ibn taymiyata rahmatullahi alaihi yace ga mutumin da zai zama zai yi dogon karatu to ya sujjadu ɗan kaɗan ya zama kenan ya yi rako'i babu yawa dan ya dogon karatu yace wannan yafi ga irin wa kenan ga mutumin da yake da alqur'ani kenan ya ce amma wanda ya zama ba zai karatu da yawa ba ko dan rauni ko makamacin wannan shi to shi kuma ya yawaita sujjadu shi ya yafi kaga in bai samu wancan bai samu wannan kenan ko shi kuma saboda wannan hadisi sai aka ibn taymiya ya jami Na ga wasu malaman suna hujja da wannan hadisin kan cewa sujjada din ta tafi kowane guri wasu kuma suna gani saboda wancan hadisin na abdul salatu ul qunut tsayuwa din yafi wanda kuma wannan ra'ayin nabi shine ra'ayin al-imamu shafi'i Allah ya masa rahama sai abu na gaba iqalatu sujud tsawaita sujjada cewa kana sallallahu alaihi wa sallam yaj'alu sujudahu qariban min ar-ruku'i fi thul ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana sanya sa kusan ruku'u a wajen tsawo kwatankwacin kamar yana mai karanta a baya in manzon Allah ya dogon karatu sai kuma ya dogon ruku'i ko to idan yayi wannan dogon ruku'in to sujjada ma sai tsawaita ta tsawon ce kusa kaiwa tsawon ruku malai ce rubbama balaga fil italati li amrin aridin wani lokacin ma manzon Allah yakan isa matuƙa wajen tsawaitawa din amma li amrin aridin dan wani abu da ya bijiro masa wani lokacin amma wani lokacin manzon Allah yakan tsawaita ba tare da wani abu ya bijiro masa ba kamar na makaranta hadisin Huzaifa ko manzo Allah ya karanta baqara nisa da ali imran da ya ruku'u ya tsawaita ruku'u kusan tsawon karatun kuma sujjada kuma ta tsaye kusan tsawon ruku'u to haka nan kuma wani lokacin manzo Allah yakan tsawaita sujjada din dan wani abu da ya bujuro masa a cikin sallah din kamar yadda kuma yakan kishiyar haka wanda mun karanta da ku manzo Allah ya shiga sallah da niyyar tsawaita ta sai ya sassauta ta la'amrin arabin kamar me kenan kamar jin kukan yaro a bayan uwarsa kaga wani abu ne bujiro cikin sallah din sai ya sa manzo Allah ya sassauta sallah din to haka kuma yakan shiga sallah din ba da niyyar tsawaita sallah din ba ko ba da niyyar tsawaita sujjada din ba amma sai wani abu ya bujiro wa annabi wani wannan abin sai ya sa annabi ya tsawaita sujjada din yace kama qala ba sahaba kama yanda wani cikin sashin sabon manzon Allah ya faɗa shine ainihin Shaddad bin Al-Hadi yace kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ihdai salati al-ashi yace manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya fito a gare mu a cikin dayan sallolin yamma guda biyu az-zuhur aw al-asr wannan sune salati al-ashi azhar ko al-asr wa huwa hamilu hasanan aw husainan manzo Allah ya fito sallah din ne yana dauke da hasan ko Husain jikoki kenan na manzon Allah ƴaƴan Fatima ƴaƴan Ali wanda su ne samarin shugabannin samarin ko gidan aljanna Ya yace fa na biyu sallallahu alaihi wasallam fa wada'ahu inda qadamihi liyumna sai manzo Allah ya gabata a matsayinsa na liman sai ya aje Hassan ɗin ko Husaini mai ruwaya ne yi kokonto. ko dai wanne ne a cikinsu su sai manzo Allah ya aje shi daidai kafarsa ta dama thumma kabbara lis sai manzala ya kabbara sallah manzala ya ci gaba da sallah sajada bayna zaharani salati sajadatan abalaha sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sujjada a tsakanin sallarsa wata sujjada wanda manzo Allah ya tsawaita ta kala sai shi shaddad bin lahad mai ruwaya din sai ce fatu ra'asi sai na dago kaina min bainin nasi tsakanin mutane me yasa ya dago kansa saboda yana zaton ko wani abu ne ya faru ga manzon Allah kenan abin da manzon Allah ya wani abu ne da saba ba a ga ana sallah ta farilla ya irin wannan doguwar sujjada din to sai ya zaton ko wani abu ne ya faru ko ya samu manzon Allah wannan yasa sai ya dago kansa yace fa idza sabiyu ala zahar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajidu kawai sai ga yaran a gadon bayan manzan Allah shi ko manzan Allah ya sujada ya ce faraja'tu ila sujudi ya ce sai na koma sujada ta falamma qaba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salata yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gama sallah qala nasu ya rasulullahi sai mutane suka ce ya manzan Allah innaka sajadta bayna zarani salatika hazi sajadan aqaltaha suka ce ya manzan Allah kai kai wata sujjada a tsakiyar sallaka wannan kuma sujjada ka tsawaita ta hatta zananna annahu qad hadatha amrun har ma muka da tan ko wani al'amari ne ya abu me yake nufi amrun anan ai al-maut aw al-marad ma'ana har muka da tan ko mutuwa ce ta zo wa manzan Allah ko kuma a'a manzan Allah rashin lafiya ta ne ba zai iya tashi ba a lafazin hakim Ya ce sajatan ma kunta ha wata sujjada ma ga ya manzon Allah kai baka taba yin irin ta ba a shay'un ta bihi aw kana yuha ilayka shin wannan doguwar sujjada wani abu ne da aka yi ma umarni cewa ka yi ta ko kuma a'a wahayi yake maka ma'ana ka yi sujjada kenan wahayi ya zo shi yasa ka yi dade a wannan sujjada din shi yasa anan ma kace au annahu yuha ilayka ko ko kuma a'a wahayi akai maka qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu zalika lam yakun sai manzon Allah ce duk hakan bai aku ba ma'ana ba abin da ya faru a gare ni ba mutuwa ba ba rashin lafiya ba kuma ba wahayi yake mun walakin walakin ibn irtahalani yace sai dai dana ne irtahalani ai ittakaza ne rahilatan bi rukubi ala zahali ma'ana ɗana ne mai da ni abin hawa wa yake nufi ɗan nan sanan shine jikansa alhassan ko alhussein ko kaga wannan ke nuna cewa jika menene kenan ɗa ne kamar yadda kaka ko menene uba shi sama a musulunci a gado idan babu ɗa jika in yana nan sai zauna a matsayin wa kenan a matsayin ɗa kake nan jikan jikan jikan jikan jikan jikan jikan kaɗan ka kamar yadda baban baban baban baban baban baban baba duk menene baba ne sa ma magana mafi inganci a harkar gado saɓanin ra'ayin malikiya kaka yana zama matsayin uba ne saɓanin shugurin malikiya suna ganin ƴan uwa suna tare kaka gabar ne suna daidaituwa da kaka suka ce kullum minhuma yudli bil ajr shi kaka ya samu kusanci ne da uba shi ma ya dan uwanka ya samu kusanci ne da baban sai suka ce matsayin su daya amma magana mafi inganci shi uba in ba shi kaka sai kwashe dukiya yan uwa ba su ci komai ba yanda uba yake tsare su kaka zai tsare su wannan kuma shine ra'ayin Abdullahi dan Abbasin in ka koma Bukhari Abdullahi dan Abbasin sai yi hujja da magana Annabi Yusuf alaihi salam yace wata batun millata aba'i suwa ya faɗa ibrahima wa isma'ila wa ishaqa kaga isma ibrahim kakansa ne ko isma'il da ishaqa duk kakanninsa ne buwaye sa yaqub amma sai ce aba'i sannan kuma sai bukari ya ƙara hujja da wani hadisi ya ce ga manzon Allah ya ce ana nabiyyun la kadibun wa ana bin abdul muttalib abdul baba ne ko kaka a sai ce ana bin abdul an fahimta ko to sai manzo ce dana ne ya rike na matsayin abin hawa yace fakaritu an a'ajilahu hatta ya qadi hajatahu manzo Allah yace sai nake kyamatar masa gaggawa na bari har ya gama biyan bukatarsa bil mu'minina ra'ufur rahim ashe kaga yin haka a sallah ba zai bata mutum sallah ba kana sallah sai ɗanka ya zo ya hau ka. sai ka tsawaita sujada dan ya gama wasan sai sauka wannan zai bata ma sallah kuma yana nuna baka san Allah yana nuna baka da imani duk baya nuna haka kaga abinda manzo Allah ya anan kenan kamar yadda manzo Allah ya shiga sallah zai tsawaita ya ji kukan yaro saboda wannan yaron ya sassauta sallah dan ne dan kai ya tsananta uwar yaron sannan kuma a cikin hadisin zaka fahimci wani abu ashe kenan da kana cikin sallah sai ka ɗauka liman ya ɗaura sujada misali irin masu shigowa sallah ɗin nan wani kaga yana cin sahun baya in ya zo ya samu an sujada kawai da ƙarfi zai ka bara ya sujada sa sai ka ɗauka liman ne yi sai ka ɗago sai ka ga liman yana sujada yanzu me zaka kenan sai ka koma akwai kabala a kanka akwai ba da kanka babu dan ga shaddad bin lahad babu abin ne ko manzan Allah ya san ya dago dan ya gaya manzan Allah amma ko bai gaya manzan Allah ba mun karanta da ku a sallah manzan Allah yana ganin bayansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai ke na wannan ba zai bata mutum sallah ba sallah tana lallace yi sallah kenan dan wani amrin ard ya sa ka kawace sallah wannan ba ba zai cutar da sallar ka ba wannan hadisi imamun nasa'i ya fitar da shi da ibnu asakir da hakim kuma hakim ya inganta hadisin zahabi kuma ya masa muwafaka wa fi hadisin akhar hakanan ya zo a wani hadisin ce kana sallallahu alaihi wa sallam yusalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah fa idza sajada wa thaba al-hasan wal husayn ala zahri idan manzon Allah ya sujada da Hassan da Husaini sai su tsalle a sai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa iza manquhuma idan sahabbai suka hana su ashara ilaihim an da uhuma sai manzo Allah ya sahabbai ishara cewa ku kyale su falamma qada salata yayin da manzon Allah ya ga sallah wa ba'ahuma fi hijrihi sai manzo Allah ya dora su akan cinyarsa wa qala sai manzon Allah ya ce man ahabbani falihim bahalaini sai manzo Allah ce duk wanda yake so na to yi so wa'annan wannan hadisin hadisin shi'a ne ko hadisin sunna ne duk wanda zai ce ahlus sunna ba sa son ahlul bait in kana neman shugaban makarantar duniya ka dauko wannan duk hadisin da yake magana falalar iyalan annabi falalar fatima falalar hassan falalar husaini falalar aliyu suna cikin bukari da musulun da sunan da masani kuma karanta muke mai munna ne farin ciki to kaga sai manzo Allah ya dora su a ce duk wanda yake son wayannan to ni ma duk wanda yake suna to yaso wayannan ashe kaga san Al-Hasan da san Al-Husaini menene kenan dole ne mutum ya so su inda yana son manzon Allah to kuma wannan zai fidda mutum daga musulunci ko ya lalata musuluncin mutum misalin in yana raye a zamanin su sai alhassan ko alhusaini sai wani bai hada su da shi na mutuntaka sai suka yi rigima wannan zai rusa ma musulunci saboda anan ba wannan magana ake ba ni da kai za mu iya samun saɓani amma ka nake dan addinin ka ko kaza ko kaza ba haka bane wannan mutuntaka ce dole a sami irin wannan kamar yadda manzon Allah ne ya faɗa bani son kin Ali sai munafiki malamai suka yi bayani me ake nufin kin aliyu ya zama kana kin aliyu dan ne dan matsayinsa ko dan addininsa ko dan kusancinsa da manzon Allah amma sai wani abu na mutuntaka tsakanin tsakaninku da aliyu a zamanin wanda su ma mutane ne sai kuka yi rikici Ali bin Abi al wani bai mai da mutum munafiki ba ko kadan bai mai da mutum munafiki tunda an haka ne mutanen Madina al-Ansar su ma manzo Allah ya ga musu haka ba mai kin mutanen Madina sai munafiki kuma shi ma hadisi yana musulmi tabbataccen hadisi amma kaga ya samu kace na ce tsakanin Ali bin Abi Talib da su Ma'awiya ko misali da su ainihin Dalha kuma ba ka rasa mutanen Madina a wancan ɓangaren. ba ka rasa za ka ne mu fahimci wannan a cikin wannan hadisin malam ce hadisi ibn Kuzaima ya fidda shi da isnadi Hassan daga ibn Mas'udi bayhaqi ya fi da shi mursal yace wa tarjama lahu ibn khuzaima bi qawlihi ibn khuzaima kuma ya kulla tarjama ma'ana yayi babi ga yanda ya kulla babu yace babu zikir dalil ala anna al isharata fi salati bima yafhamu al mushir la yaqta'u salata wa la yabsudaha haka ya kulla babu yace babun ambatan dalili da ke nuna cewa nuni a sallah da abin da za a fahimta kai nuni don fahimtar da mutum wani abu ya ce wannan baya warware sallah kuma baya ɓata sallah kana sallah sai wani ya zo yana durudurin neman wani abu sai kai mai ishara ka nuna mar abu ko dai wani abu dai sai kai masu ta ishara da ya gane ga ga kaza ya fahimta wannan baya tauye ma sallah ko wannan baya ɓata maka sallah dan anan in kun duba a hadisin lokacin da sabbai suke hana su manzan Allah ne ya musu ashara ilaihim manzan Allah ya musu ishara ko cewa ku kyale su isharar nan sawa'un zai iya yawa da hannu ne ma'ana in yi haka kaga ishara ce zai iya yawa da kane zai iya yawa ko ma dai da menene dan an yi ishara to wannan baya bata mutum sallarsa ina ba da mun fahimta saboda ka karanta ta kila a cikin ahadarinka ya ce walal ifhamu makaruhun ko ita isharar dan fahimtarwa ko gyaran murya dan fahimtarwa yake makaruhi ne ba wani karhanci a ciki babu sai mal albani yace wa hada min lafiqil ladhi harramahu ahlur ra'i yace wannan daga fiqin da fiqin da ainihin aka haramta ahlur ra'i sune hanafawa kenan yace wa fil babi ahadithul ukra fi sahihain wa ghayrihima a wannan babun akwai hadisi da yawa cikin sahihaini da mawaninsu sai abu na gaba fadlus sujudi to kuma falalar sujjada din saboda sujjada tana da wata falala ta musamman kaga wannan sai kirin dan an ce kaza na da falala kuma ba a nuna cewa ba dole bane dan wasu abin da ake dauka da an ce falala to wannan wani abu ne da ba wajibi ba kawai dai kai shi zaka samu falala shi yasa ibn abdul wahab Allah ya masa rahama ya kulla babu fadlat tauhidi ko yace babu falalat tauhidi <laughs> to na wajibi ne kai tauhidi ai shine aujabul wajibat shine tauhidi ce wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya ƙulu ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana cewa ma min ummati min ahadin illa wa ana a'arifuhu yawmal qiyamati manzo Allah yake cewa babu wani ɗaya daga al'umma ta face sai na san shi na gane shi ranar alkiyama in Allah ya da dukkanin ma'anar zai gane mu sawa'un ka rayu zamanin manzala ko baka rayu ba annabi zai gane al'ummarsa saboda al'ummar manzala Allah ya mata wata wata wata kamata daban kamar yadda ya zo cikin a muslim manzala ce siyam Allah ta kun li ahdin ghairakum akwai wata kama shine mai agurwar taji farin fuska da farin hannu da farin kafa na alwala to da wannan annabi zai gane al'umma ta ranar kiyama manzo Allah ce ta kamace ba mai ita sai al'umma ta duk da cewa su al'ummomin sun yi alwala sun yi alwala yanzu ka dauko hadisin sahibu juraid ai kaga ya cin al'ummar manzon Allah amma yayi alwala in ka dauko hadisin sara ko yana cin sahih bukhari shi ma kaga ita ma ta yi alwala za ko su al'ummomin sun yi alwala amma duk da sun yi alwala wannan farin ko hasken fuska da kafafuwa da hannu ba wanda Allah ya zai sai al'ummar Allah shi yasa manzo Allah ce ba wani ɗaya daga al'umma ta face sai na san shi na gane shi ranar kiyama qalu sai bai ta ce wa kaifa ta'rifu ya rasulullahi domin wannan abin tambaya ne sai ce ya manzo Allah ta yaya zaka gane su fi kafratul khalaqi a cikin waɗannan yawan halittun tunda za a taru ne tunda daga kan annabi Adam har zuwa halitta ta ƙarshe ya manzo Allah za ka gane al'ummarka kaga yan kwaya nawa suke sai manzo Allah ya ce ara'aita law da kalta siratan fiya kailun duhumun buhum sai manzo Allah ya ce ka bar labari da za ka shiga garki a cikin garken akwai dawakai baki kirin amma kuma fiya farasun azarrun muhajjalu a cikin taron da yawan baƙaƙen nan kuma ko guda ɗaya. shi kuma a garin muhajjal yana da farin sofa ne a fuskantar kuma kafafuwansa lafazin algur ne akwai dokin zagaye yana da wani fari a nan goshinsa ko a tajir kuma mai wannan farin a kafa to sai man ce kamar labarin zaka shiga garki na dawakai duk dawakan baki kyar ne ba wani fari a jikinsu amma a ciki akwai wani doki kwaya daya shi akwai tambarin fari a nan akwai tambari bari a kafarsa sai man Allah ce amma kunta ta'rifu ha? za ka gane shi daga wancan me ya amsa za ka gane Ƙala bara to anan za ka yi mamaki ai cewa ka yi ƙalu kai fata ariko masu tambayi suna da yawa kenan ko amma kuma nan sai aka ce kala bala nan kuma sai nuna mai tambayar mutum nawa ne zai iya wa mutum ɗaya ne ya tambayar amma tun da duk da sauran za a jingina musu tambayar dan suna da bukatu ya zuwa garita, ta amma ɗaya ne ya jibinci mai yin tambaya ƙala sai manzo Allah ya ce inna ummati yawma idin gurran min sujudi muhajjalun sai manzo Allah ya ce to haƙiƙa al'umma ta ai wannan ranar gurran ma'ana gurran ai bugur. za zama ma'abutan haske ne a fuskar su mina sujudi saboda sujjada kaga can kuma hadisi Abu kana da ne min asar wudu ko ya atuna ummati ko yud'auna ummati yawmal qiyamati gurran muhajjalina min asar wudu kaga a wancan kenan kuma hadisi ne tabbatacce a nan ko manzon Allah ya ce yawma idin gurran min sujudi muhajjaluna min al suna da haske a fuskar su na ne na sujjada muhajjaluna min al suna da haske a kafa su shi kuma na ne na alwala shi isa imamul manawi Allah ya masa rama yace la tadafi baina hadal hadith wa baina qabr shaykhaini ummati inna ummati da auna yawmal qiyamati ghuram muhajjalina yace da wannan hadisin da hadisin bukhari da muslim na abu huraira kenan da manzala yace inna ummati da auna yawmal qiyamati ghuram muhajjalina yace wannan baya kore wannan wannan baya tunkude wannan da hadisan tabbatattu sai ce wa ma zaka illa li anna al mu'mina yusafil qiyamati nuran min asar sujud nuran min asar wudu yace yanda abun yake shi mumini za a tufatar da shi haske a ranar kiyama na gurbin sujada da kuma haske na me na gurbin alwala yace faman kana aktar sujud ko faman kana aktar sujudan aw aktar wudu'an fi dunya kana wujuhu awdam diya'an wa ashaddu ishraqan min ghairi yace duk wanda ya zama yana da yawan sujjada a nan duniya da yawan alwala a duniya sai zama ranar kiyama ya fi ainihin haske a fuskarsa kuma ya fi haske ainihin a kafafuwansa ranar kiyama akan wanda ba irinsa ba yace fa yakunu na fihi ala maratibin min azamin nur saboda haka sai da mutane ranar kiyama zan zama mataki mataki ne a wajen girman me girman hasken wannan ya fi ka yawan sujjada kaga zai fi ka ni kenan yawan haske wancan ya fi ka yawan alwala zai fi ka ni kenan yawan haske to sai har yanzu magana ta zo ba sai ce wal anwaru la zahabu yace domin haske baya tunkuɗe ɗin da juna yace baya yi ba za a ce ga haske ba kuma da wani hasken ya zo sun kama turmutsu wannan yana so ya tura wannan yace ba sa yin wannan sai ce ala tara annahu law law udkila suraj fil baiti mala'ahu nuran yace baka gani da daki bai duhu yace da an kawo fitila mai haske me za ta yi dakin yace za ta cika shi da haske yace fa idza udkila fihi akhar thumma akhar yace da kuma za wannan tana ciki sai ka ƙara kawo ta fitilan mai hasken kuma sai ka ƙara kawo ta fitilan mai hasken yace imtala bin nur min gairi an yi zahiri ya ce kawai abin da ɗakin zai zai ƙara cika da hasken ba tare cewa wani hasken ya ture wani hasken ba kaga hasken ne zai ƙara kan haske ko ya ce na farkon na biyun ba zai ture na uku a a a na farko ba kamar yadda kuma na uku ba zai ture na biyu ba yanzu an kawo fitila nan yanzu ga wannan hasken ko yanda za a ƙaro wani hasken zai ture wannan hasken zai kuma ƙaruwa ne ko kuma da za a kuma ƙaro wani hasken fa kaga na biyun bai ture na farkon ba na uku ma bai ba to shi sa hadisan ba su da karo wani baya tun kuɗe wani sai zama ana da haske na alwala kenan ko kuma ga ƙarin haske na ne kuma na sujjada an gane ko da aka wancan hadisin tabbataccen hadisi ne wannan hadisin ma tabbataccen hadisi ya ce wa ya ƙulu manzan Allah yana cewa wannan hadisin na makaranta yanzu imam ahmad ya fitar da shi da sinadi ingantacce a turmudi ya fidda da ainihin sashin hadisi din to sai ce wa yaqulu da kai yanzu wani hadisin ne daban fa haka nan manzon Allah yana cewa idza arada Allah rahmata man arada min ahli an idan Allah ta'ala yana nufin rahama ga wanda ya nufi daga 'yan wuta amara Allah mala'ikata an yakhruju man ya'budu man ya'budu Allah Allah zai umarci mala'iku su fito da man ya'budu Allah duk wanda yake wutar Allah ma'ana duk wanda ba shirka tare da shi kuma ya bauta wa Allah to ubangiji ta'ala zai umarnin mala'iku su duba wata su fito da shi to amma da ya za su gane su sai ce fa yakrujunahum ya rafunahum bi athar sujud kaga wata falala ta sujada ko sai manzo Allah ya ce za su ainihin fito da su ne mala'ikun za su gane mutanen ne da ne da alamar sujada wa harrama Allah ala nari an takula athar sujud Allah ya haramta wuta cin gaba sujada gurbin sujada Allah ya haramta wuta fa yakurjuna minan nari sai a fito da su daga wuta manzala ce fa kullu bin adam takuluhu nar illa athar sujud manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkanin dan adam wuta za ta ci shi banda me banda gurbin sujada wannan hadisin hadisi ne bukhari da muslim sun fitar da shi a cikin dogon hadisi na abu huraira Allah ya kara masa yadda hadisin shafa'a hadisin shafa'a wanda sahabbai ne suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzan Allah za mu ga ubangijin mu ranar alkiyama sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku ga ubangijin sai manzan Allah ya ce musu a a a a a shin kuna idan rana ta wata a daren goma sha biyar ba tare da wani girgije ya rike shi ba za ku gan shi kaga ne amsa za a gan shi ba tare da an yi turere ne ba ko manzala ce rana in ta fito ba wani girgije da ya rufe ta za ku ganta suka ce za mu ganta ba da wani turere ne ba to manzala ce haka za ku ga ubangijin ku a ranar alkiyama manzala ce a farfajiyar alkiyama ubangiji ta'ala zai tara mutane sai ubangiji ce kowa ya ba abin da yake bautawa mai bautar gunki ya bi gunki mai bautar dagutu ya bi dagutu mai bautar shehi ya bi shehi mai bautar agogo ya bi agogo mai bautar aljani ya bi aljani manzo Allah yace sai ya rage sai waɗannan al'ummar da munafikan cikin ta tunda ai munafikai sun nuna suna tare da mu'mine ko sai ya zama sai su manzo Allah ce sai ubangiji ya bayyana sai ce ana rabbukum ni ne ku, sai ne sai a'a to kala Allah kenan an kore munafikai sai mu'mine sai a'a idan ubangijin muna nan a gurin nan ba za mu ban nan ba sai ubangijin ya bayyana a gare mu sai ce uwan ubangijinmu ya bayyana za mu gane shi da me kenan da siffofin Allah da aka karanta a nan duniya manzo Allah ce sai ubangiji ya bayyana sai ce anta rabbuna anta rabbuna kai ne ubangijinmu kai ne ubangiji to ubangiji ta'ala bayan ya ainihin yi hukunci sai manzo Allah ce sai a sanya gada sirati kenan akan jahannama manzo Allah ce a wannan ranar ba mai iya magana sai annabawa su ma annabawan ranar magana su kawai Allahumma sallim sallim manzo Allah ce akan wannan kun na jahannama akwai kalali kamar ka ce mararruka sai ce misir shaku sa'adan girman eh, eh, mararrukan sun kai shaku sa'adan sai manzo Allah ce kun san shaku sa'ada wata kaya ce sanin ka ce mun santa sai manzo Allah ce to amar akwai mararruka sun kai wannan kamar wannan shehu sadar da sai dai kuma girman su ba irin waccan kayar bane manzo Allah ce akwai wanda zai tawo in an wabce shi aikin zai wanzar da shi ya fada cikin jahannama manzo Allah ce akwai wanda zai karkarce amma dai zai tsallake kaga dai ya sha ko ko karkarcewar aka yaka wuce mala ya sha saboda za a wuce kansa radin ne gwargwadon kowa yanda ya ba Allah manzo Allah ya ce ni ne zan fara wucewa din da al'umma ta a cikin sauran annabawa sannan sauran annabawa to a cikin hadisin ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan ubangiji ya gama wannan to ubangiji sai manzo Allah ya faɗi wannan idan ubangiji ya nufin fitar da wanda zai fitar daga yan wuta to za a sa malaku su shiga wutar kamar yadda makaranta sai a fitar da duk wanda na ga shi da wannan alamar ta da za a fitar da shi manzo Allah ce sai ya rage saura wani mutum baya daya tsakanin aljanna da wuta manzo Allah ce shine karshen wanda zai fita daga wuta ya shiga aljanna kuma shine karshen wanda zai shiga aljanna manzo Allah ce an fitar da mutanen za a fitar su sun kone sun zama gawayi idan suka zama gawayi za a sanya su a ma'ul haya manzo Allah ce za su dinga tsurowa kamar yadda tsuro yake tsurowa a gefen ruwa haka mutane za su dawo wannan sai ke nuna cewa ashe ɗan in ka jance da mutum a wuta la ya mutu fiha wa la ya haya to ba zai ta fita daga wuta ba amma ɗan wuta musulmi da suka saba Allah suka shiga wuta wannan suka shiga aljanna su za su mutu a wuta na haka manzo Allah ya ce ya mutu na za su mutu za su kone hatta ya kunu humaman har sai sun zama gawai sai a fito da su a sasu a ma'ul haya' Shi ne manzal ce za su tsoro kamar yadda tsoro yake tsorowa a gefen ruwa za a shiga aljanna da alama ta mai ta yan fursuna yin ko to amma ba bakin ciki a wuta za su nemi ubangiji ya gusar da wannan za a gusar da shi a aljanna amin ba bakin ciki za a cire musu wannan to wannan mutumin na ƙarshe tsakanin wuta da tsakanin aljanna manzala ce shi zai rage kuma ya zama hucin wuta yana dukansa sai ce ya ubangiji ka nisantar da ni ga barin wutan nan in daina jin zafinta ka kusantar da ni aljanna sai su riƙe alƙawari da ubangiji daga wannan ba zai roƙi komai ba sai Allah ya bashi idan ya hango hasken aljanna sai kuma ce ya ubangiji ko bakin kofa a kai ubangiji ce mamakin yaudararka mamakin kare alƙawarinka sai ubangiji ya masa bayan ubangiji ya gama bandi alƙawari da kai kaza da kaza ba sai a kai shi kofa aljanna kuma in ya ga Allah ya sa muna ciki ya ga yan aljanna ana ta wulgawa ana nishadi ana kaza ana kaza shi ya ubangiji ba dan shiga da ni cewa ubangiji ya ce mamakin yaudara ka cewa ubangiji in baka shiga ni ne mafi tsiyatar mutane to shine ubangiji ta'ala kamar yadda ya zo ruwayar sai ubangiji ya yi dariya sai a shiga dariya ya take Allah ne san yadda take yana cin sukofin Allah amma ya dariya take Allah ne san ta Allah yadda take ta wili ne kace a ana nufin bayar da rahama ko kaza ko kaza annabi dariya yace kace dariya dan annabin ma a wani hadisin da yace Allah ya dariya annabin ma dariya yi yace kun san ba a wannan hadisin ba a wannan hadisin da Allah bai faɗi dariya yace kun san abin da yasa ne dariya sai manzo Allah ce Allah ya yi dariya shi ma abdullahi ɗan masudin rawun hadisi shi ma da zo na kanta da shi ma sai yi dariya ce kun sa abin da yasa ni dariya ce manzan Allah yi dariya kuma ya ce Allah yi dariya amma laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-samiul alim wannan shine aqida ta musulunci ko kuma akan ta miki manzala ce Allah yayi dariya da haka wannan mutumin sai ubangiji ta ya ce ya shiga da shi aljanna sai ka ce to a aljanna kuma shine karshen talakan aljanna aka ce to yi burin iya abin da yake so yana ta buri a ban kaza a ban kaza Allah yana tuna masa to ai kaza ma ai kaza ma ai kaza ma ya san eh to da kaza din to da kaza din to da kaza din a ruwayar Abu Huraira sai ya gama burin sai Allah ce to kaje an baka wannan inda misalin sa mana an ninka ma Abdullahi dan Mas'ud Abu Sa'id al-Khudri yana gurin sai ya ce da abu rara a a abin da na ji manzan Allah ya ce an baka wannan da goma misalinsa amma sai abu rara ya ce ni ban haddace wannan daga manzan Allah ba wancan na haddace an gane kenan kowa ya tabbatar da abin da ya ne abin da ya ji dan dan an yi falala an ce ninki biyu sai wani hadisin ya ce goma wannan ambatan kaɗan baya kore mai yawa zai iya yi wa wancan aka fara faɗa Allah ya ƙara falala aka mai da shi nau kenan aka mai da shi goma to ƴan uwa wannan shine idan zan amfani da wannan lafazin ne da abin da ya fito da za a ce wane ne matsiyaci kalmar matsiyaci a wasu ana nufin ƙarshen talauci ko to da dai za a ce waye ƙarshen ƙarshen talaucin dan aljanna to shine wannan ba wanda bai fi shi wadata ba aljanna shine wanda zai buri zai buri zai buri abin da zai buri shine zai burin misalin duniya da abin da yake cikinta a ce to an baka ita da goma misalin ta ne karshen talauci Allah ya sa mu dace to wannan shine ainihin hadisin muka dan kawo shi a gurguje wannan bukari da Muslim sun fitar da shi to anan malam Albani ya kawo ra'ayinsa domin akwai mas'ala ta sabani anan malam Albani kun gani bayan ya ce a bukari da Muslim ko sai ya ce fihi anna usatul musallina la yakduruna la yakduruna sai malaba ne ce wannan ke na cewa masu sallah masu sabo ba zama ma'abuta ba wannan in ba kawarij ba ko mu'tazila in ban da su wannan musulmi akan wannan ciki cewa duk mutumin da ba kafiri ba ne yana sallah amma wani sako na Allah sai sa ya shiga wuta ba zai dawo ba zai fita zai fita to sai malaba ne ce wa kazalika to ga mahallin sabani yace haka nan kuma law kana muwahhidu tarikan lis kasalan fa inna la yakludu sai ce haka nan ma da zai zama mutum mai tauhidi wanda bai mutu da kafirci ko shirka ba amma kuma saboda lalaci baya sallah amma fa bai mutun sallah ba yayi da wajibi ce amma saboda lalaci baya yi sai malaba ya ce shi ma nan ba zai dawo ma auta ba zai fita sai malai ce sahha zalika fanzur sahiha ya ce haka ya inganta koma cikin silsila sahiha to kaga wannan nan mal albani ra'ayin sai fada saboda mas'ala ce ce malamin suka da sabani shin tariku sala kafiri ne ko musulmi ne inda rigima take kenan wasu malaman suna ganin tariku sala ba kafiri bane a cikin a'immatul arba wannan shine ra'ayi na Imam Abu Hanifa amma sauran a'immatul salata da sun saba masa an ga ko bacin ba za ga wannan shine ra'ayin Umar Allah ya kara masa yadda dan ya ce la habda til islami liman taraka sala kamar da cikin muwatta ko ce ba rabo a musulunci ga wanda ya bar sallah an aka ce ba kada rabo a musulunci ka zai kenan mutum ya zama kafi to kaga albani shi ma wannan shine ra'ayinsa daga cikin su akai wannan tunda wannan a hadisin a wata ruwaya din cewa akai mutumin bai taba aikata alkhairi ba ko so daya kenan ya taba sallah domin inda ya taba sallah za ce bai taɓa aikata alkhairi ba sallah ai babban alkhairi ce ma sai suka ce kaga wannan bai taba sallah ba amma gashi ya shiga aljanna saboda ne saboda ba shirka ba kafirci sun yi hujja da wannan imamu abu hanifa yace idan kun ce ba a sallah na kafiri to sai ku ce mana kuma idan mutum bai shigo bai kalmar shahada ba in yi sallah na musulmi an gane zancen ai ko Tun da kun ce in an ba sallah an kafar tuke kenan kuma da an yi ta an musalinta wani ko ba haka bane za ka sa mutum yi sallah ko arnan nan lokacin za su sai su ce sun taya ma'azini to wani ma zai iya sha'awar sallah zai shiga yi ko ba na cewa ya shiga musulunci ba to shi kuma sai faɗi wannan da sauran abubuwa ba mahallin mu tattauna sabarin bane ana su ko masu ganin cewa a'a mai barin sallah kafiri ne suka ce gashi Allah ta'ala ya ce a fa khalafa min ba'dihim ba aba'u salata wattaba'u shahawati fa sawfa yalqauna ghayra ne illa man taba wa wa amana wa zila amalan salih kaga taba wa amana sai ce ashe kenan tun da kace taba wa amana kenan wanda ya bi sallah bai da imani suka ce gashi Allah ya ce ku ba wa in tabu wa qamu salata wa atu zakat fa ikwanukum wani wannan gurin fa khallu sabilahu sannan suka ce ga manzon Allah ce inna hadal ladhi bainana wa bainahum as-salah man tarakaha faqad kafara suka ce kuma annabi ya ce bainar rajul bainar shirk wal kufr tarkuma tarku salah haka nan kuma ibnu abi mulaika yace na raci sabon manzon Allah sama talatin sama talatin duk suna gani babu abin da mutum zai bari ya bar musulunci sai sallah suka ce kuma cewa wannan mutumin bai taɓa sallah ba bai taɓa alkhairi ba suka ce zai iya yiwa ce wataƙila a yanayin da ya samu kansa a musulunci ba dama ya sallah ko shi ya ma ji kalmar shahada ma bai samu musulunci da sallah ba ba zai yi ba yanzu jashi ya taɓa sallah kuma ɗan ina ne saboda a yanayin da yake mai sai sallar ba suka ce zai iya yi ba zai iya yi ba daga dai matsala ce wacce ba ita za mu tattauna ba an yi rubuce-rubuce a kanta da yawa na sai bulkam ya yi rubutu a kanta a ibn taymiya ma ya tattauna a kanta a kamar shek salih ibn usaimin wurare dama ya tattauna kan duk da shi ma dai ra'ayin sai ke ta faɗa tunda yana bangaren masu ganin an kafarta to dai matsala ce shi an tattauna ta sai mutum ya je ga maganganun da malamai suka dan barin jayar da wani abu zan ba mun dai dan ka abubuwa din ne kamar yadda malamai suka dan yi magana akan su Imam Nawawi Allah ya masa rahama yake cewa zahiru hadal hadith an nara la ta'kul jami'a aba'i sujud sab'a yace zahirin wannan hadisin na nuna cewa wuta ba ta cin gaba mun sujada guda bakon baki daya dan gaba sujada na wuce. bakwai tun da kaga ai a hadisin mai hadisin aka ce wa harramallahu alan nar an akula asara sujud Allah ya haramta wuta cin gabas sujada gabas sujada muna da guda bakwai ko aljabhatu wal anf al yadaini war rukbataini wal qadamaini ka guda bakwai sai to zahirin hadisin na nuna cewa wuta ba ta cin wannan digabobi bakwai allati zidul insana alaiha wa hakaza qalahu ba'd ulama haka ya faɗa cikin minhaj sharhin muslim kenan yace wannan shine abin da wasu malamai suka faɗa amma wa an karahu qadi iyad yace amma al-qadi iyad yayi inkarin wannan magana al-qadi iyad Allah masa rama yana cewa al-murad bi athar sujud al-jabatu khassa yace a nan hadisi abin da ake nufi da athar sujud yace kawai goshi kadai ake nufi kenan iya fuska ce wuta ba ta ci a gabobin sujada, shi haka al-qadi ya faɗa amma sai imamu ne ce wal muktar al awwal bayan ya kana magana ta alqabi iyab sai ce amma abin zabi shine magana farko Wace ce magana farko cewa duk gabobi bakwa sai yake cewa to amma wani zai iya cewa ai imam muslim bayan wannan hadisin shi sai muslim bayan wannan hadisin makaranta ya fi hadisi marfu'i cewa inna qauman yakhrujuna minan nari yatarquna fiha illa darat wujuh cewa wasu mutane za a fidda su daga wutar jahannama duk jikinsu ko ina ya kone banda kewayen fuskar muslim bayan ya kawo wannan hadisan makaranta yanzu wanda ya nuna cewa duk su jira ɗin ba su kone ba sai kuma ya shi da wannan shi kuma da ina ne ba zai kone ba iyanan wasu mutane za a fidda su iyanan ne bai kone ba sai malai ya ce fal jawabu yace amsa kan wannan inna haula ilqaw muqassasuna min jumlatil kharijin minan nar yace wa'annan mutanen da din su ne bai kone ba yace suke bantattun mutane ne daga dandazan ko tattaran mutanen da za ku da su daga wuta ya annahu la yasulun minhum minan nar illa dar tuju cewa su ba inda zai tsira a jikinsu a wuta din sai iya kewayen fuskar su yace wa amma ghayruhum fa yuslim jami'a ba sujudi minhu yace amma wasu wanda ba su ba duk gabobin su na sujada zai tsira ba zai kone ba yace amalan bi umumi hadal hadis fa hadal hadis am wa zalika khas fa yu'amal bil bil am illa ma khussa yace dan yin aiki da wannan gaban ban hadisin yace wannan hadisin makaranta za am ne shi kuma wannan da na faɗa yanzu musulmi ya kai cewa za a fiddo su mutane iyanan ɗinsu ne bai kone bai ce khas daka am din za ya aiki da shi akan umuminsa dalla ba ta bai bainal am wal khas abinda nawa yake so ya ce maka wannan hadisin am ne yana nan am ɗinsa yana nan am wuta ba ta cin mai musu jira duk bakwai amma akwai wasu keɓantattun mutane su ne waɗannan da muka kawo a wannan ruwaya ɗin ta biyu su an keɓance su la'alla suna da wani laifi ko kaza ko da yasa su duk gaɓoɓinsu zai ƙone iya ina ne ba zai kone ba iya nan an gane da ka ba karo tsakanin wannan da wannan babu karo dan na ma kaida da am da khas ba a yin karo da ka am din zai aiki kan umumin sa khas din kuma shi ma ya aiki ainihin abu sau sai zama iya wancan mutanen su ne kadai duk jikin zai kone banda iya nan ainihin fuskar su amma waɗanda ba su ba waɗanda ba su ba muminai da suka shiga wuta duk gaba sujjada tasu wuta ainihin ba za ta ci ta ba to a gurguje muna da sauran lokaci ko sai abu na gaba as-sujudu alal ardu wal hasir yin sujada akan ƙasa da kuma yin sujada akan tabarma saboda ka sa akwai yan zafin kai kawai wani zai zo ya ce maka ai kawai zamanin manzan Allah ya shi ne a masallaci wallahi kuma ya kun sa ya shi kan me za ku saka kai wallahi akwai su shekara kamar goma sha ɗaya in ban manta ba wata ran muna zaune muna karatu lokacin duk ranakun karatu muke na zaure haka wani ya taɓa zuwar mu lokacin an ɗan fara tsine mana mun zama izala wani ya taɓa zuwan mun muna karatu haka kusan sha ɗaya na dare ya zo ya zauna ya ɗan ji karatu to irin wannan magana sai fara bujuro mun da ita cewa ai kawai yana ganin yanzu ba dama ai sallah a masallaci da shimfiɗa ko da kafin saboda zamanin annabi ya shi ne da aka malam kawai yanzu duk wanda zai masallaci sai zai zuba ya shi sannan nuna masa wannan fahimtar tasa kuskure ce da da bai iya kare kansa ba gaskiya ya dai mun shiru bai yadda ba dai amma dai na nuna ma kuskure yake kuma bai iya kare kansa sai Allah iya kare abu ɗaya zan gaya maka in kai ka ce ba za ka sijira ba sai a yashi ka je ka maka ka ɗora wani wannan kawai shi to za mu ji annabi ya sijira kan abin da ba ainihin yashi ko ƙasa ba yayi akan tabarma ko bai ba sallallahu alaihi wasallam malai cewa kana zuda ala ardi kafira manzo Allah yana sujjada akan ƙasa mafi yawa mafi yawa me isa malam albani yace mafi yawa ga shi lamba yace li anna masjidahu alaihi salam lan yakun mafrushan bil hasir wa nahwi saboda annabi ya fi sallah a masallaci ko yace to saboda masallacin manzon Allah ba a shimfar tabarma ko na abu ba ka kenan tunda masallaci bin sallah kenan mafi yawa sallar sakan da yake kenan a ƙasa yace wa zullul hadha ahadithu kathiratun jiddan yace kuma hadisi da yawa sun nuna haka yanzu ka dauko misalin hadisin arabi wanda ya zo masallaci ya samu manzo Allah kawai ina ya koma gefe kawai ya kama me fitsari kaga da shi fada ganin zai mata fitsari ka dauko hadisi ibn umar da yake cewa kannuka tana shi na kuce a masallacin manzala tana ma fitsari kuma koruwa ba a yafa. ga abu da ya fitar da hadisin kaga da shin fada ce za a hana su wannan da hadisai da dama da kai ma zaka kawo irin su irin su irin su kamar irin su hadisin a a a shi hadisai da yawa ga sunna suke nuna cewa annabi alaihi salatu a masallacin da sallah ne akan ne akan ƙasa masallacin sa kai irin kada ko hadisin Ali bin Abi Talib lawan suka dan samu sa da faɗi ko kaga mutum ya ce an bata abi bin abi talib rai an ga munafiki fadi bata bata masa rai har ma ya fice ta masallaci ko shakka ce yake wallahi a kai mai gida ce ya masallaci ya kwanta manzo Allah ya zo ga cikin kasan na A anan ne manzo Allah ya ce masa me eh ya abatura isa yake cewa ba sunan da yake so kamar wannan wannan alkunya da annabi ya mata kaga da da fada da ba za a ce masa kan ƙasa ba ko kaga kan ƙasa yake a kwance to hadisai da yawa duk sun nuna haka shi yasa malik annabi ya fi a ne a ƙasa yace wa kana ashabuhu ko wa kana ashabatu daɗe ne sabai sun kasance salluna ma'ahu fi shiddatil har suna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsananin zafi fa idza lam yastati ahaduhum an yi makina jabata min al-ardi ba sada thawbahu fasajara alaihi idan ɗayan ba zai iya tabbatar da goshinsa akan ƙasa ba ga gani ba lishayi ba sada alaihi sai mutum ya shimfiɗa tufafinsa sai sujada a kai an gane ko kamar yanzu masallacin da muke da su ko nan masallacin nan namu ai ga nan ya cika a kwaltar da za a yi sallah sai ya zama da ba shimfiɗa ba wani abu to ba a ce maka shi kenan kana ɗora goshin ka kana ɗagewa ba a'a ko gefen rigar ka saka sujjada a kai ko ka cire hular ka da dai wankin hular ko na gari da tsada ko idan irin ta bana ga hadisi ka ji hadisi din nan sai ai ta wanke ta ake kawai irin ta kan hamza ga ta ko in hannun rigar ka yana da girma ko makamcin wannan sai ka saka sujjada a kai kuma wannan na nuna kenan yin sujjada akan tufafi sawa'un tufafin haɗe yake dake ka ko ba tare da ka ya halatta saɓanin wurin imamu shafi shi wurin imamu shafi ka sa wani tufafi ka aka akai wanda ba a jikinka yake bai na gani bai halatta ba eh in dai ba kalanta ba wani abu dan ya fa akan ka sa goshin yana konewa ba sujjada ta kiyiwa ba nutsuwa da makamanci irin wani kaga mahallin shari'a nan kaga idan ɗayansu ba zai sanya goshinsa a ƙasa ba kaga wannan yana suna sujada a mikinan a ƙasa wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi da kuma ainihin abu awana wa kana ya ƙulu manzan Allah ya kasance yana cewa to ya yi ɗigo guda uku dan ya nuna ma ya cire wani abu dan ba nan da farkon hadisin ba ko hadisi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa fuddiltu alal anbiya'i bi arba'in a wannan ruwaya da malam ya kawo an fifita na kan sauran annabawa da abubuwa guda hudu to a cikin abubuwa din manzo Allah cewa waju'ilatil ardu kullu hali wal ummati masjidan wa tahura an sanya min kasa baki ɗayanta da ni ba ni kaɗai ba da kuma al'ummata an sanya min ƙasa baki ɗayanta a matsayin masjidan wajen yin sujada, wa qahuran ne qahuran eh tsarki abin tsarki ne at shi ne tsarki at-tahur ruwan tsarkin ko abin tsarkin ma'ana idan ba ruwa da me za ka yi taimama ita ce a tahur ɗin kamar yadda ruwa ma a ɗahur an gane bi fata tsa'i ba bi zanne tsa'i ba an gane tsahuran aka ce ba tsuhur ba duk inda ka ji ce a tsahur abu ruwan tsarkin kenan to ƙasa in babu ruwa ita ce a matsayin ne a matsayin abin tsarki an gane kenan idan yanzu da za ka zo ba ruwan da ka yi alwala kawai za ka daka a matsayin tsarkinka na alwala Tun da ya alwala tsarki ce taimama za ka yi janaba ta same ka ba za ka iya wanka da ruwa ba saboda ba ka da lafiya wannan akwai wata rigima daban a maganarka akwai rikici tsakanin ibn mas'udin da na matar fada ana da abu musa ashari ko eh. wani lokacin ka bude wannan kofar mutane suna da matsala amma dai misali bai da lafiya ba zai yi amfani da ruwa ba ko babu ruwan kuma ga janaba ka ganin ma menene abin da zai tsarki da shi shine turbaya shine abin da ake nufi to lafazin cewa kullu haɗin nan wannan hujja ce da ke nuna cewa duk wajen arab za a yi mai da shi kenan za a yi taimama da shi Saɓanin ƙaunin imamu shafi shi a gurin imamu shafi sai iya ne za a yi taimama da shi tarbaya saboda ruwayar musulun waju ila turbata halana turbatu halana tsahura haka yazo ruwayar musulun. an sanya mana turbayarta matsayin abin tsarki sai ce to wannan ya yi takasisin waccan waju ila lil arda masjidan wa dahura yace to wannan ayi takasisi iya karba yake to amma kaga anan manzon Allah sai ce kullaha baki ɗayan me kasar shi yasa ma wasu malamai suka ce kuma ai za yi mamaki annabi alayhi salatu wassalam da shi da sahabbansa suna rayuwa ne a bangaren da ya zama guri ne wanda da yafi yawa dutse to idan da ba a sanya ƙasa baki ɗin da matsayin abin taimama ba sai ya zama mutane da suke wannan yankin suna tsanni kenan ko ba sa tsanni suna tsanni kuma da ba a samu annabi na taimama ba da haka kaulin a immatu falasa shine kauli wanda yafi wajhul ba baki ɗaya za a yi taimama sawa'un garin garin dutse ne sawa'un garin garin turbaya ne ƙasar kanwa ce ƙasar gishiri ce matukar tana nan a halittar ta ba a canja ta da ta sana'a ta dan adam ba to za a yi sujada ne yashi ƙasa ce dutse ƙasa ne har mai snow inda za ka je yankin rasha ɗin nan kaga ai su ne ƙasarsu wannan ƙanƙarar shi za ka yi karanta a malikiyar da suke cewa wasal ko har garin ƙanƙara za a yi za to wannan hadisin gaskiya ya nuna haka yana cin abin da Allah ya bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bai sauran annaba ba sai manzo Allah ya ce a a a a to na ya ɗan goge yawa aina ma fa ainama ko fa aina ma ainama adraka rajulan min ummati salatu fa indahu masjiduhu wa indahu zahuruhu sai manzo Allah ce duk inda sallah ta riski wani mutum daga al'umma ta. to a tare da shi akwai wurin sallarsa a tare da shi kuma abu akwai abin tsarkinsa kaga wannan ya ƙara fito da abin da muka faɗa kenan ko akan dutse sallar ta ka kenan dutsen ne abin mai kenan abin tsarkinka sai kai taimama da shi kuma dutsen ne ne wajen sallaka sai kai sallaka nan sai ce wa kana man qabli yu'azzimuna zalika amma wanda sai gabace ni jiman manzala suna girmama hakan suna ganin hakan wani abu ne mai girma inna ma kanu yusalluna fi kana islim wa biya'ihim su suna sallah ne a cocin su da guraren bautu su na huda. ma'ana kafin al'umar manzon Allah ba dama kai sallah sai a kanisa ko a bai'a amma al'umar manzon Allah duk inda sallah ta riske ta idan gurin ba masallaci za ta iya sallah anan nake so in jan hankali na taɓa jin labarin wasu wanda gaskiya kuskuren fahimta suka yi kuma shi isa ba a so ka ɗau karatu a littafi ba je gaban malami ba an gaya mun suna hujja da wannan hadisin ka sai ka samu ga masallaci kusa da su an kira sallah a masallacin ba za su ƙara so masallacin ba sai su tsaya inda suke sawa'un ƙofar gida ne ko ƙofar shago ne kawai sai sa limai min sallah sai ce wai an ce ai duk inda sallah ta ke mutum nan wajen sallarsa ne wannan kuskure abin da ake nufi ka je gurin da ba masallaci a da al'ummar suka gabace ba dama su sallah sai sun zo duk ma'ayin inda masallaci yake amma yanzu kai kana tafiya a daji akwai masallaci a daji sai sallah kai suke ka tonan din masallacin kai an gane amma kana cin al'umma ga masallaci ko shakka ba na yi haramun ne kai sallah ba a masallaci ba sai ka zo masallaci idan har zai zama a'ama allazi laysa lahu qa'id zai nemi rangwame manzan Allah ya yi masa daga ba manzan ce kana jin kiran sallah ce manzan ce ka zo masallaci A kan me kai za a kalle ka zauna kubar yankin sallah makahu makahu masa sahabi kuma bai da jagora ya gaya annabi madina gari ne mai kwarika ma'ana kwarika kwarika masu cutarwa ga kwazazzabai ga sanyi ga ne amma manzala ce zo masallaci shi sa ruwaya ta zo ingantacciya manzo Allah ce na himmatu in umarci wani mutum ya mutane sallah ni kuma in tafi da wasu mutanen su kuma su dau dami dami na ice mu je gidaje na waɗanda suka zauna a gidan suna sallah ba zo masallaci manzo Allah ce kona su da gidajen nasu manzo Allah ce na yi ne haka amma ba a wata ruwa ta gudu da manzala ce ba dan abin da ke gidajen na ƙananan yara da mata ba saboda su ƙananan yara da mata zuwa masallaci ba wajibi bane akan su wannan ne sa manzala wannan. wannan ka mu ji tsoron Allah wajibin ka ne in kana lafiya ka zo masallaci kai sallah wannan abubuwan da muke yi abubuwan da muke yi ba dalili akan su muna yin bautar Allah ne da son zuciya shi kuma son zuciya babu abin da yake halaka dan adam kamar sa ka samu ko kowa na addinin yanda yake so sannan jan hankali na biyu wani zai zo masallacin amma matsalarsa shine shi kuma in lokacin zafi ne wai sai tsaya a waje zafi yake ji kuma masallaci bai shiga ba in lokacin sanyi ne kuma shi zai ture kai shigo masallacin kaga yanzu me yake kenan son zuciyarsa yake ji wannan da zaka zo masallaci ana zafi kai sallah ka ji zafin wannan zafin da kai zaka samu lada na wannan zafin dan kana samun lada gwargwadon wahala ka in wahalar ba kai ka taro ta ba haka ta cin maka me ubangiji yake so me shar'anta mana mu zo masallaci mi sallah zafi ake sanyi ake ka zo masallaci masallacin manzan Allah Madina ta fa nan zafi masallacin manzon Allah bai da fadi balle iska ta shigo da yawa bai da taga kuma ginin dan gajere ne Sisa baran juma'a tunda kayan su na fata ne an yi aiki ran da aka shigo masallacin ya dau duri kawai da wani amma ka yanzu nan ko ba wuta tagogi da girma masallaci iska za ta shigo maka kuma gane fa wannan da muke magana yar suna wannan aikin annaba ne da sahabbai shi annabin dan aljanna ne sahabbai yan aljanna ne kai kana da garantin shiga gurin gandu jama to muke yin wasa muke addinin yanda ran yake shi ga masu garantin aljanna sun gane garantin yana tabbatuwa ne idan ka mutu akan hakan to da ni da kai ba garantin kuma kowa yana yin zuciyarsa wanda kauli ingantacce ba na shakkan faɗe shi ko a ina masallaci bai cika ba ka tsaya da goje ka bi sallah wallahi baka da sallah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce la salata liman farada kalfasa ka shigo masallacin ma sau bai cika ba sai ka ware kai kai naka sau kai kadai annabi ya ce baka da sallah to kuma yana ga wanda bai ma shigo masallacin ba to kuma yana ga wanda ya bi daga nesa to kuma yana ga wanda shi bai ma bin ba su dai suka yi su Allah kalla in baka ce sallar ba bace ba ka ce ta yin. amma dai ka san jingime man zunubi in ba Allah ne ya fi musu suna tare da shi dan zuwa masallaci ai sallah wajibi ga mazaje yana cin abin da yake tsorata ne nake ga wurin dan uwa nake cewa wasu suna ta dauka warkewa ne saboda ko da an ga ka zo masallaci ka dauka ne yake ce masa zuwa a zo masallaci matakan zaka iya fitowa dole ka zo masallaci kai sallah abin da yake tsorata ni wallahi hadisi ɗaya ne yake sa in dai zan iya fitowa masallaci to sai na fito hadisi Abdullahi dan Mas'ud yana cikin sahih Muslim yake cewa na gan mu Musa habban manzo Allah Abdullahi dan Mas'ud ana cewa da ɗayan mu yuhada bayna rajulain yana da dafa da mutum biyu yace suna tafiya shi kafarsa na jan kasa ba zai iya ne ba kenan ba zai iya taka ba amma a ɗauko shi yace an tona shi masallaci yace dan mu lokacin manzala muna kirga wanda bai zo masallaci ba matsayin munafiki to in sabon manzan Allah mutum ba zai iya taka kafa ba ya sa mutane biyu sun taho da shi masallaci to kuma dan Allah kai dan baka lafiya zaka iya zuwa ka iya zuwa ai da kamar kai zuwa zaka mu ji tsoron Allah mu tsaya tsayin daka wajen yin addinin gwargwadon da Allah ya umarce mu sauran abubuwan da ba za ka iya ba sai ka sa wannan Allah zai kyale ka amma kai kai son zuciyarka dama addinin son zuciya kake to wallahi azim akwai matsala akwai matsala kan mu zamo mutanen da Allah yake cewa minan nasu man abudu Allah alahar kan mutum ya zama cikin irin wayannan mutane mu tsaya mu bauta Allah yanda Allah yake so wannan hadisin kai masa wannan fahimta kuskuren fahimta ne dan zan iya ce ma to ɗaya gabar ta hadisin idan ka ce tunda an ce duk inda mutum ya sallah ta same shi yayi to sun ce ma an kuma an ce an sanya ƙasa a matsayin abin tsarki shi shikenan yanzu kenan garuwa kan yi mama ko ai kaga ka fahimci taimama sai ba ni ashe kaga ma yin sallar sai ba ni kenan masallaci rangwame aka yi maka ko a dajin garagan da kake zaka iya sallah ba za ka bata kace sai ka dawo masallacin ya usunna ba misali shi ne abin da hadisin yake Allah ya sa mu dace mu tsaya anan sai mu dawo kan hadisin sati mai zuwa Allah ya ba mu dama walhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا إلا على الظالمين kafin amsa tambaya a kwamiti na wannan masallaci alhaji bashir a allah wa ɗan uwansa rasuwa ne gurinsa wanda jana'izarsa zangon daura ana roƙon ta ala ya gafarta masa Allah ya kyautata hasanarsa ya shafe masa kurakuransa Allah ya kula da bayansa mu ma in ta mu zo Allah ya san cika da imani magabatan mu kuma Allah ya gafarta musu kuma shi yana nan wasu sun ganshi da ka za a yi masa taziya idan mun tashi daga karatu din insha Allah wannan ce idan mutum yana sallah sai aka bugo masa waya sai ya daga ya ce ehem ehem ai magana ce ita ehem da ma cewa to amma ya matsayin wannan isharar ba za ka buɗe mutane wannan kofar ba in ka buɗe al'umma wannan kofar wata ran sallan mai ta gagar mutane ƙarshe ana cikin sallar kawai mai tiji ana aam eh, eh, eh, abin da ya fi kamata kawai in ka manta ba kashe wayar ba dan ya kamata in za ka yi sallah ɗayan biyu in ma ya kashe waya in kuma kana ji a kai wani babban ɗan kasuwa ne da makamanta wani ko kana da wani abu a program da kake ji za a iya kiranka ka san an kira ka sa ta ka gan ka gama sallah zaka duba ka san an kira ka ce ka bi wannan shine abin da To in aka samu aka ce mutum bai wannan ba wannan ba zai bata ma sallah ba san da kira kana sallah ka ciro wayar ko ka kashe ko ka sa silent duk wannan ba zai bata maka sallah ba dan wasu da yawa dauka suke sai ka ji wani ma an bugo tana taringin wai gani yake ma ya zaro ta kace ya bada matsala a sa. wannan ba zai bada matsala a sallar ba za mu zo nan gabatin da ana karatu mu sun karanta hadisin Abu Huraira annabi sallallahu yana dauke da umama kuma annabi bata annabi sallallahu alaihi wasallam da ka dan wannan aikin ba zai bata mutum sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abin da ya kamata mutum yi amma ka bude kofar cewa a mutum ya dako ya yi gyaran murya to kuma wata ila yana gyaran murya kuma wani ma ya ƙara buguwa wani ila har ya gama sallah yana gyaran murya dan wani dan kasuwa ne babba kullum a cikin waya ake kawai wani a'a wasu mutane ne a karkashin sa ko a ranar akwai wani abubuwa a kansa da yawa za a kira shi da yawa ne wani lokacin ko kaya matsayinka na almajiri sai ga waya a lokaci ɗin sai ka ɗau goma kawai sai ga wani lokacin an sami irin wannan wannan na bugu ma kana gama gama da gan sai ga wani ma ya bugu maka to zai iya kuma a na sallar da ayyuka wannan din sai dai kai ta ehem ehem kenan a daka a kashe shi yafi ko kuma sanya ta a sallan wannan ko ba zai bata mutum sallah ba wannan ya ce ya saba yin azumin alamun da litinin sai daga baya zai iya yin a siyamu ne shine mu yawman wa yaftir yawman to ce, to baya suna alamun da litinin ya bashi zai iya idan ya yi na ranar asabar ya huta lahadi yi na ranar litinin ya huta ranar talata ya yi ranar laraba to zai iya haɗewa da ranar alhamis ba tare da ya huta ba ko kuma dole ne ya huta wato wannan yana cikin san alkhairi amma mu gane babban alkhairi shine kai ka tsaya da shari'a ta tsaye da kai abin da ake so kada ya zama a wata kai azumin nafila ya wuce sha biyar idan kana gani litinin da alhamis kana jin karfin da zaka yi azumi sama da wannan to gaskiya abin da ya fi kamata ka tsaya in zaka yi siyamu da wadin ka tsaya iya siyamu da wadin ka yi azumi yau ka ci abinci gobe saboda wani yana taimaka kamar yadda annabi dauda annabi ya faɗa mana cewa ka ga abu biyu yake samu tarbiyya ruhiyya da kuma tarbiyya jasadiyya ya zama jikin ya samu cikakkiyar lafiya kuma ruhi ya samu tarbiyya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce annabi dauda in ya da abokan gaba baya guduwa saboda ya hada abubuwa guda biyu amma yanzu in ka ce a'a yanzu yayi yau yayi gobe sannan in litinin ta zo ita ma yayi alamu ta zo ko ba kan tsarin yayi to kuma ta ila jikin dan adam zai iya gajiyawa sannan kamar yadda annabi alaihi salatu wasallam ya gudawa shi abdullahi bin amr bin al-as shine ana jiyo mutum tsufa shi kuma ubangiji ta ala baya so ka fara aiki ka daina shi yasa manzon Allah ya ce a ahabbul a'mal ila Allah adwamahu wa in qalla saboda sanda kake bauta wa Allah kusanci kake samu da Allah turan da ka yanke ka daina yanzu ne ka yanke kenan kusanci da Allah ah, akwai muni a ciki ko babu akwai muni a ce ba yanke kusanci da Allah shi sa ka dau abin da koda ka tsufa ka iya Ka ga abin da manzala ya ga Abdullahi bin Amr bin As kenan karshe me yace yace sai da na so ya zama na karɓi rangwamen da manzan Allah ya mun tun farko na me na yin azumi uku a wata dan wanda zai azumi uku a kowane wata zai tashi a ranar kiyama matsayin ya azumci zamani baki daya dan duk goma ɗaya tana da goma misalinta kaga idan kai uku ya zama kana da azumi na me na wata ɗin baki sa da haka abin da zai fi maka alkhairi ne ka tsaya a a a siyamu da hukum tunda manzo Allah ce la khaira fawqa zalika wa turu din la afdal fawqa zalika ko dai ka dinga litinin da alhamis din ka hada da kuma yin guda uku a kowane wata kaga zai baka nawa kenan can ga uku nan ga takwas zai baka sha kenan sha ɗaya ko kuma ka dinga ainihin mu daudin ya sumu yawman wa yaftir yawman wannan gaskiya shine abin da zai fi mutum zai iya dawwama akan sallar walha raka'a biyu salatu duha an rawaito raka'a biyu an rawaito raka'a a hudu an rawaito shida takwas akwai ma ruwa goma dinda da malamai suna ba a fata da haka idan mutum zai dinga bin zai dinga bin wannan ba laifi bane illa iyaka dai malamai suna sabani kan a salatu duha wasu malamai suna gani ma ba za a yi ba wasu malamai suna ganin a'a za a yi ta amma ba za a yi ba sai daga tafiya aka dawo wasu na ganin a'a za a dinga yinta ta ne gibban gaskiya wannan kuma shi yafi wani lokacin a wani lokacin ka ai dan ba a samu manzala ya dawo ma akan ba duk da akwai ruwaya a Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi masa wasiya da abubuwa guda uku akwai ne a ciki akwai wuturi akwai azumi guda uku a kowane wata akwai kuma me akwai ita duha din amma da abinda malamai suke faɗa ne gibban annabi yake yinta wani lokacin yayi wani lokacin kuma bai yi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wancan sati na ce za mu koma karatu duka kuma ubangiji bai kaddara ba na yi karatun lahadi kuma sai zama kafin laraba sai jikina ya ƙara bani matsala ware da gaske amma dai ina sa ran in Allah ya so ya yadda gobe za mu karatu jibin ma ina sa ran mu litinin kenan larabin ma ina sa ran mu alamuzu ma haka dai ina dai sa ran in dai na ji hakan mu zarce da izinin Allah idan kuma aka ga aka san haka to gaskiya daga jikina ne tun da har yanzu ba sai dai a hankali Allah zai ba mu lafiya muna dai fata a mu da addu'a gaskiya dan gaskiya ina dan jin jikin wallahi tallahi yan uwa da Allah ya taimaka min da addu'a tunda duk abin da ya kamata na yi na yi. dan gwaje-gwaje ina ta yi to amma dai har yanzu abin to sai mu koma koyi ta addu'a ko ubangiji ta Allah ya ba mu lafiya subhanakallahumma bihamdika amma insha Allah gobe za mu karatu kuma haka za mu zarce in Allah ya yarda subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik